To ai shi zai sa a riƙe da kyau, in ba an yi haka ba a ce maka ba da ƙyale a ka yi gaje daga jara yi ka dawo. Ba gari ba ka juru ne, idan da wani ya tsaya ce min kar kauyi eh, shi ko lokacin zai kakuro tambaya yi eh, maza maza i kallo wanne kallo assalamu alaikum tambaya layi kaza zuwa kaza janye ne kaman ba ce suke yi je kai nazari yanzu kai kuma ja hankalinsa ai na gano to to ba ta ba kwa son a ƙara wannan tun da ba kwa ba zai waji amma dai daɗin ta bai yi bacci ba wanda yake to ya zanyi yi ne yin bacci ya ba su gaskiya ba mu na ne mantawa na yi to kuma na ɗebo da yawa kai kake kwashewa shi ma kwata ka yayi Hmm? ban abin nan ne lokaci da ya ƙure ba kome gobe ma rana ce as-su'alur rabi'u ko hmm? kai ba nan ba subhanallah me yasa da na ce muku jiya da daddare na Allah kiyaye shafi nawa 86 ko ikon Allah na mai da makamin ba ma sai an yi faɗa ba ba faɗa wa amma haqqul wasaya haqqul wasayati ala al-abana'i fa huwa tabi'un لقوامة الرجل في نظام الإسلام داخل أسرته أما حق وفي سين يا وصية alal abana'i fa huwa tabi'un ai ya biyo ne li qawamatir rajuli nan ba wasiya ka ɗauki wani abu ka bayar ba a'a wasiya a tsaya maka kan 'ya'yanka mata da 'ya'yanka maza kaga ai ya biyo bayan tsewan mutum har ya mutu har zai mutu ya ga cewar ‘ya'yansa ba su yi ƙwari ba, kuma ‘ya'yansa wani abu ba su gane ba, don Allah wane ka kula da su wane ka kula da su wane ka sa min ido a kansu in an ka Allah karɓi raina wane nake ji wance nake ji haqqul wasayati ala al-abna'i fa huwa tabi'u li qawamati ar-rajuli fi nizam al-islami داخل أسرته وهو كحق الرئيس كما حق شوغباني أو المدير كو دايركتور على كل من هو تحت يده في كل شرائع الدكان شرعي أكان وان وإنن ولا والأعقاب الربانية وفي كل الأنظمة الدكان تعرض تعرض أكيد سون دنيا البشرية الوضعية وقد سبق إيداه هذه الفكرة وأزيد هنا زددا أن أن التعاليم الدينية كرنتر الديني بنا الهادي با عند أهل الكتاب من اليهود والنصارى تجعل للرجل حق السيادة كرنتر نابا ومتن حق شغبان في أسرته على زوجته وأولاده أما بس تفعل كان دا da miji da mata daidai ake ba a an ba wa namiji fifiko an ba wa uba fifiko fa fil ishahi الثالث من رسالة بطرس الرسول الأولى ما يلي كذلكن أيتها أيتها النساء كن خاضعات لرجالكن حتى وإن كان البعض لا يطيعون الكلمة يربخون بسيرة الدساء بدون كلمة to haka sai da yake cewa ai akwai tukuna ku masu tambayan nan dangin aristo ne ma'ana mulhidai ne ko ku masu addini in dai addini ne to a ɗauko littafin ku كاشيشه كذلك كنا هكا نقول أيتها النساء ما تاي كنا خاضعات كنزم ما سطاء لرجال كنا كمزاجنكو حتى مزاجنا وإن كان البعض لا يطيعون الكلمة كود فاشي باسا بن كلمة باسا بن وعزي يربحون أما دهق ذا صريبة بسيرة النساء ذا biyayyan matayensu ne kalima. Na biyu, mulahidina sirata kunna a tahira da haufi. Kuna masu taka tsantsan da rayuwarku mai tsarki da tsoro. Kun san tarjama shi aka take za ka ji ta bata da kan gado. Ma'ana eh kaga ai mata za su riƙe dokoki da'a ga mazaje tarbiyya kyautata wa miji surukai da sauransu na biyar fa'innahu haka da kanat ƙadiman nisa matan da alƙaddisatu masu tsarki aidan almutawakkilatu masu dogaro na an anfusahunna suna ƙawata kawunansu khadi'atin jalihinna da ma ba a ce maza da mata daidai suke ba miji da mata na shida kama kanar saratu tuti'u ibrahima da'iyatan iyyahu tana mai du'a'i wa ibrahimu ka duba ha ita ta zo ta bashi kuyanga sayyidaha allati sirtunna wanda kuka kasance auladaha sani'ati khairan wa gaira kha'ifati خوفا البتة علیسا عجیب با ابو ماما کینے كنيبا أن يدرها الآباء فادولي فادولين توراوا سو دين إلين وجه تنبير سؤال انتقادية للإسلام suna so ka musulunci don me musulmi ke mallaka matarsa حول amrin huwa juz'un من wasaya dinihim Lau tarahul a ilmaniyuna wannan tambayoyi da a ce ilmanawa marasa addini suka yi wannan tambaya irin su Aristo, irin su Kalmas, irin su Ibn Sina, aw alladhina la yu'minuna bidi ne, lakana lana ma'ahum ajaiba ga jamuna da amsoshi ukhra ilmiya wa aqaliya wa tajribiyya har yanzu ba a yanzu ba je can inda nake ba amma na yi muku ƙari hmm?